wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla. Madalla, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare banban. Shirin da ke kawo muku halin rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya, tare da ni Ramatu Garba Baba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Umar Bala. Ni na tashi ne a garin Kano shekara ta 22 kenan a nan a London. Ina yin sana'a ne ta suya kamar tsire kenan amma nan ana kiran shi kamar street food shi ne wanda muke yi tsire irin namu na gida amma duk abubuwan da muke amfani da su kamar yadda ake a gida su ma haka muke abin da kawai muka rasa shine tukuba. To bakon ma a shirin kenan. Ɗanɗanon suya da gurasa da dafa duka da sauran kayan kwalan da maƙulashe na suya hot sun taimaka ainin a yada cimar hausa a unguwar bakin da ke ingila inda turawan birtaniyan da sauran jama'a daga sassan duniya ke rige-rigen siyan naman suyan da ake gasawa tamkar irin na ƙasar hausa akwai abubuwan da mu gaskiya mutane suke yi muka ga cewa kamar irin ƙasar da muke zaune ba kasa ba ce ta irin mutanen mu kenan na arewa ko kuma ce na najeriya ko kuma ce na afirka akwai mutane wanda suka zo daga fanni daban-daban na ɗauki wasu abubuwan da muke da su a gida kamar gurasa ne amfani da ita na modifying ɗinta na mai da ita kamar wani abin da ake kira rap ko kuma shawarma daga fulawa muke sarrafa komai har a samu wannan rap ɗin don kuma yajin ba ma yin irin mai karfi ɗin nan wanda saboda mun san irin jama'ar da suke zuwa suke siyan abincinmu da yawa daga cikin su ba masu son yaji ba ne amma saboda yaji din ya ba da ma'ana sosai wanda mu ba lallai bane mutum ya fahimci abin da muke da shi irin mu mutanen mu na gida saboda already muna da shi din amma su anan yajin suna bashi matukar muhimmanci saboda in aka yi abu aka saka yaji a ciki suna matukar kaunar shi kuma abu ne wanda yake attracting mutane da yawa daga daga duk uh, faɗin duniya kasashen duniya baki ɗaya waɗanda mazauna nan. To ko me ya zaburar da Umar har ya yi tunanin soma wannan sana'ar suya a ƙasar da akasarin al'ummarta turawa ne. Na aiki da a wani kamfani babban kamfani supermarket ne a Tesco so na aiki nan a ni manaja ne na aikin management sannan kuma na aiki a bakery sannan na aiki a kitchen mainly duk inda ake girki na yi. so na yi ba irin abincin da ban dafa ba a wannan kamfani sannan wannan ne ya ƙara zabar da ni cewa tunda har ni zan iya yin abincin nan kuma wannan ya kara goge na ya ƙara sani na goge sannan daga nan na samu na yi ƙoƙari Allah ya taimake ni na sai karamar trailer shine mai kama da kwantena wanda mota take ja na yi 'yan shekaru ina amfani da ita sannan na kara samun buɗi cikin yarda Allah na siyo van wadda ake tukawa wadda take babbace sosai ita ma ana ina aiki kuma yana da ma'aikata kamar guda hudu a lokacin sannan bayan shekaru kaɗan na ƙara samun dama shine na sai ita wannan double decker bus wato wannan mota kenan irin ta london wadda take da hawa biyu wa mun yi amfani da ita yanzu kenan shekaru shekara ta farko kenan yanzu completed sannan shine muka ƙara samun wata dama allah ya buɗa mana yanzu kuma muke ƙoƙari za mu buɗe wannan babban restaurant namu wato suya hut restaurant to baya ga hakan suya hut ya yi shura saboda dafadukar da ake sayarwa tare da suyan e to gaskiya jollof rice ko kuma fadukan mu ta bambanta sosai saboda ni kin ga bahaushe ne kuma duk abubuwan da muke yi a nan muna tuna gida saboda haka muna hada irin dai dabarunmu da iyayenmu da kakanninmu suka koya mana wajen girki domin mu bambanci tsakanin irin fadukan mu ko kuma jollof rice mu da irin wadda wasu kasashe ko kuma wasu mutanenmu na najeriya suke yi to shi ne sirrin abin gaba ɗaya saboda mu jollof rice mu gaskiya duk wanda ya zo ya ce muna samun yabo kwarai da gaske kuma wannan jollof rice ita ce ma ainihin waɗanda ta kara ba wa mutane karfin gwiwa suke ma ƙoƙarin wai su trying ko kuma su gwada abincin da muke da shi musamman kamar na tsire haka ko kuma kaza duk da cewa da yaji a ciki so san wannan jollof rice shi ne yake ƙara bunƙasa mana sana'a mu alhamdulillah kuma a gaskiya duk irin jollof rice ɗin da za mu yi ko guda nawa muka ko kwano nawa muka yi a rana ba mu taɓa tashi mun bar jollof rice ɗin nan mun tafi da ita gida ba to ko za a iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu irin cinikin da muke yi idan aka kwatanta da kamar kuɗin mu na najeriya to a gaskiya in kai comparing da canji ya lalace yanzu muna samun ciniki a kowane mako wato a sati kenan tunda mu a sati kwana hudu muke budewa to kuma a satin nan in kika kisa ma muna samun at least in aka yi conversion total sales kenan wanda ake kira gaba daya abubuwan da muke siyarwa ba wai riba zalla ba muna ciniki na naira miliyan talatin a cikin kwana hudu aka yi converting kenan pounds into naira to kuma a ciki insha Allah akwai riba duk da wannan cinikin da suke yi da ma ribar da yake samu ya ce akwai wasu kalubale da sana'ar ke fuskanta. Babban kalubalen da muke eh, fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata. Yana da matukar muhimmanci ya zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanenmu ne kuma waɗanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke. su dai kuma dole ne anan zamu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokacin yana ɗaukar lokaci sannan kuma irin harajin da da muke biya musu a kowace shekara yana da matuƙar yawa to shi ne wannan harajin matsayi shi ne da gaskiya babban kalubar da muke fuskanta a wannan ƙasa. Haka yake To a daidai lokacin da matsalar rashin aikin yi ta addabi jama'a musamman matasa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar. Ma'aikatan Umar dai sun hada da matasa har da wasu mata da. Sunana Hassana Mamuda. Ni 'yar Katsina ce, amma yanzu na zaune a London bakin market muna nan tare da Umar. Allah ya buɗa mana yanzu ciniki muna yin ciniki sosai masha Allah mutane suna zuwa daga ko'ina 'yan najeriya turawa ma duk suna zuwa ni gashi nake gashin kaza da tsire muna sai da tsire da kaza da jollof rice plantain da chips daga na zo aiki zan fara gashi akwai wanda yake da safe ni kuma na zuwa da rana wani lokaci sha ɗaya na safe saboda ana buɗewa karfe goma to sai in karɓe shi in fara gashi kuma har yamma amma akwai wata yar wata din hajiya hawa ita kuma da safe take zuwa to tana tafiya karfe daya na samu alherai sosai kam saboda kin ga naje umara su biyu da ni da ya autata gashi kuma yanzu allah ya kawo nasara zan tafi hajji insha allah wannan shekaran to muna samun kuɗi dai alhamdulillahi tunda ana samu ana taimakon kuma 'yan uwa sosai sosai da marayu kuma to a halin da ake ciki umar dai ya buɗe wani katafaren gidan sayar da suya duk da cewa zai ci gaba da amfani da motarsa ta bas mai hawa biyu da ta kasance tamkar tukuba a birnin na london na kwashe duk wanda suke nan To suyar har da shinkafa. Ai wannan shinkafa da an kika ci wannan shinkafar wannan yar Madina ce. <laughs> Wannan yar Madina ce. No alhamdulillah kuma yana tafiya daidai wallahi sai godiya. Kana da mera rayuwa. ma masu sauraron mu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin London.